من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاء على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أتن قدر وسياقا وم يومنا شاشدا دوة رمضان هجر مائكي صلى الله تعالى عليه وسلم لمولايا دريه دول سلاتن دشدا كما يوم أكو دوة bakwai miladiyya 2015 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya a game da wannan ni'ima da ya mana ta ruwan sama a yau muna gode masa godiya wacce ba ta da iyaka kamar yadda aka sani darasinmu na tasiri yana gudana a cikin suratun nisha kuma muna aya ta 123 a kan ta jiya muka tsaya sau da ka da izinin Allah za mu dora a kanta alagasu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء bismillahir Allah ta'ala ya ce laisa bi ba wai ana samun cin nasara bane ta hanyar burace buracen ku na baki ku musulmai wala ahlil kitab sannan kuma ba da burace buracen ahlil kitabi na baki za tsira ba duk wanda ya aikata mummunan aiki yuji za a saka masa gwagwadon wannan mummunan aikin da ya yi sannan wala ya lahu min dunillahi waliyan wala nasira sannan ba zai samu koma bayan Allah a matsayin wani majibincin al'amarinsa ko kuma wanda zai taimake shi ba wannan kamar yadda al'imamu imam Ibn Jarir al-Tabari ta'ala ya ambata mana ko muka ambata ya ce jiya Allah ta'ala yana jawo hankali na masu imani akan cewa shi imani da musulunci ba a baki bane a'a abin da ya tabbata shine abin da ke cikin zuciya na gaskiyar imani da shi ake addini da kuma abin da ya tabbata na kyawawan ayyuka da gaɓoɓi suke aiwatarwa wannan shine musulunci ba a musulunci da baki ba a sunna da baki dukkan wani aikin alkhairi baya tsayawa kawai a fatar baki dole sai aiki ya tabbatar da shi bi yadda mutum ya tsarkake kansa ya ce shi ne kaza ko wasu suka tsarkake kawunansu suka ce su ne kaza amma sai aka ga saɓanin aikinsu saɓanin abin da suke faɗa da baki to Allah ta'ala ya ce ba da wannan za su kubuta ba Allah baya kallon abin da kuka faɗi a baki kawai amma ba ku aiwatar ba sai kun aiwatar na imani da aiki na gari to wannan shine zai mai da mutum ya zama musulmin gaskiya kuma ya samu tsira a ranar lahira الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أتم تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يكي شيوا لم يبين هنا شيئا من أمانيهم a nan wannan ayar Allah bai ambata mana burace-buracen musulmai ba sannan kuma bai ambata mana burace-buracen ahalul kitabi ba amma dai Allah ya ce mana ba da burace-buracen ku bane ku musulmai ba da burace-buracen ahalul kitabi bane wato al-yahudu da annasara ba da shi ake tsira ba ba da su ake tsira ba ana tsira ne da ayyukan alkhairi ayyuka da abubuwan da aka gaggata aka kudirta a cikin zuciya waɗannan su ne suke tabbatar da mutum musulmi ne imani in an je lahira kuma ya kubuta ya shiga aljanna ba zai shiga wuta ba to amma a nan Allah bai ambata mana waɗanne irin burace-burace bane musulmai suke da su suka faɗi da baki waɗanne irin burace-burace ne ahlul kitabi suka faɗi wala min amaniyi ahlul kitabi sannan Allah bai ambata mana burace-buracen ahlul kitabi ba a nan ya dai ce mana ba da burace buracen ku bane ku musulmai ba da burace buracen ahlul kitabi bane ake cin nasara ولكنه أشار إلى بعض ذلك في a ukara sai dai a wasu wuraren Allah ya ambata mana wani sashi daga cikin irin burin da musulmai suka yi da wani sashi da burace-buracen da ahlul kitabi suka yi da bakunansu ka kaulihi fi amaniyil arabil kaziba kaman faɗinsa da yake faɗi a cikin buri irin burace-buracen larabawa burinsu na ƙarya suka ce ne wa qalu nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'addadi kafirai larabawa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam nahnu aksaru amwalan wa auladan ha mu muka fi yawan dukiya kuma mu muka fi yawan 'ya'ya so daga tun da mu muka fi yawan dukiya da 'ya'ya wa ma nahnu bi mu'azzabi mu ba za a mana azaba ba wa qala la utayanna malan wa walada haka wani kafiri ya ce ma manzo Allah sama la utayanna malan wa walada la utayanna malan wa walada yace wallahi sai an ƙara mun ba la utayanna sai an bani sai an ƙara mini malan dukiya wa waladan da 'ya'ya kuma in yi alfahari da wannan kuma waɗannan 'ya'yan na wasu za su hana in shiga wuta tunaninsa kenan kaga killeya ma killeya na tatsuniyar shakkiya ya fi shi hankali killeya ƙarshen rayuwar shi ya gane cewa 'ya'ya ba su tsina na komai domin yarsa ta jawo masa mutuwa ta jawo masa halaka ta dawo masa dukiyarsa ta kare ta jawo ya fada da sarkansa yarsa ta jawo masa shi ne ƙarshen magana sai yake cewa bai taɓa ganin abin da ya fi maciji dafi ba fiye da Allah ya jarabe ka da mugun ɗa mugun ɗa shi yasa sai ka ci addu'a ba kawai Allah ya baka ɗa ba أصلح لي في ذريتي رب هب لي من الصالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الدعاء ده أكيد to to kaga burin larabawa kenan suka ce wai nahnu aktsaru amwalan wa auladan mu muka fi yawan dukiya da 'ya'ya kuma nahnu bi mu'azzabi da kan an je lahira mu ba za a mana azaba ba kaga wannan buri ne na baki dan kana da 'ya'ya da dukiya shikenan sai ka ce an je lahira tun daga kabari zaka iya iya ba munkaru da nakiru rashawa ne ba a rashawa a lahira ba ka dana maganar rashawa da cin hanci to a gidan duniya ake la ahada yarshu munkaran wa nakira ba wanda zai iya shi yasa laraba a karin maganar su ma suke cewa alkafnu laysa lahu juyu alkafnu laysa lahu juyu likafani bai da aljihu a me ake zuba kuɗi ba aljihu ba aljihu ake sai ka an ya sa su a cikin aljihunsa sai ya ɗibe su ya sa su a cikin aljihun shi wato ya mamaye su ya rufe musu baki da kuɗi suke to kafirai abin da suka ce kenan buri ne wannan Allah ta'ala ya karyata su wa ƙaulihi anhum sannan kuma da faɗin su da suke cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'udi suna cewa ai rayuwar mu ce ta duniya kawai mutu wa nahya za mu rayu mu mutu kuma mu rayu wa ma nahnu bimab'udin kuma ba za a tashe mu ba ranar lahira kaga wannan buri ne shi yasa masu hankali daga cikin su kaman qussu bin sa'id al-iyadi tun kafin zuwan musulunci ya tabbatar musu za a tashe su ya tambaye su ya ce ya ma'ashar iyadin أين ثمود وآد وأين الآباء والأجداد وأين الفرائنة الجياد هو الشداد يا معشر إياد يا كوتارا قبيلة تات إياداوة أين ثمود وآد إنا ثموداوة إنا آداوة وأين الآباء والأجداد إنا بابني إنا كاكني وأين الفراعنة الشداد إنا فرعونوني دا أكيس ما تسنن الملكي دا كارفي yace mali aran nas yadhhabuna wa yarji'u aghadu fa aqamu am turiku fa fanamu yace mali aran nas yadhhabuna wa yarji'u me yasa nake ta ganin mutane suke tafiya suna ta tafiya ba su dawowa aghadu shin sun yadda su zauna a can ne fa aqamu sai suka yi zaman su sun samu wajen zama ne wanda ya musu daidai da suka mutu ba su dawo ba am turiku fanamu Ko da suka mutu sai aka kyale su aka manta da su ku ba da amsa haka ya tambaye su wannan yayi ne tun kafin zuwan musulunci yace fi zahibin alawwalin min alqurun qurun lana basair lamma ra'aytu mawaridan lil-maut laysa laha masadir wa ra'aytu qaumi nahwaha tamdil al-asagir wal-akabir أم am ayqantu anni la muhala أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر حيث سار القوم سائر في الذاهبين الأولين من القرون لنا suka rigaye mu suka tafi lahira wallahi muna da ababen lura lamma ra'aytu mawaridan lil maut laysa laha mafajar lokacin da naga wajajen da ake ta gangarawa na mutuwa kuma ban san daga ina ake tahowa ba wa ra'aytu qaumi nahwaha sannan naga mutane na suna ta gangarawa magangaran nan tambil asagir wal akabir da ƙanana da manya suna ta tafiya aiqantu ni ma sai na tabbatar na ta kankance anni la muhalata haythu sara sara alqawm sha'ir ni ma sai na tabbatar da inda mutane suka tafi ni ma nan zan tafi usu bin sa'idat al-iyadi kafin zuwan musulunci ya rayu ya mutu kafin a aiko manzon Allah sa sama da shekaru goma akwai wasu riwayoyi da suke zuwa na tarihi suke cewa manzon Allah sa sama ya taba zuwa ya saurari kudubarsa amma dukkanin su ba su inganta ba to kun gani amma laraba ta suka ci gaba da yin waɗannan burace-buracen nasu na ƙarya in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'uthi za mu rayu mu mutu kuma ba za a tashe mu ba an wannan buri ne na baki sun san ƙarya suke yi wa nahwi zalika min al-ayati da makamantan waɗannan na ayoyi Allah ya ambatan mana waɗanne irin buri ne nan gashi a wannan ayar Allah bi dama daga cikin fasa'isul Qur'an idza ajmala fi makanin fassala fi makanin akhar Qur'ani idan ya dunkula bayani a wani wurin to a wani wajen sai ya rarrabe kun ga nan ya ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab to amma a waɗannan ayoyin gashi Allah ta'ala yana ta buɗe mana waɗannan irin burace-burace ne suke da su wa qawlihi fi amani ahlul kitabi sannan kuma a game da burin ahlul kitabi Allah ya ambata mana irin burace buracensu. su daga ciki Allah yana cewa wa qalat al wan nasara wa qala wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ta tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yahudawa suka zo da su da nasara kiristoci ka san haka suke su haɗe su rabu su haɗe su rabu ko ka gansu sun haɗe to za su rabu kamar yanzu a duniya sun haɗe ko da su da yahudu da kiristoci sun haɗe a wasu wuraren a wasu wuraren kuma ba su haɗe ba to shine suke cewa wai lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba waɗanda za su shiga aljannan nan sai waɗanda suka zama ba? ko nasara sai Allah ta'ala ya ce tilka amaniyuhum waɗannan burace-buracen su na baki ne ka zo kai ma Allah hukunci ka ce wai wani ba zai shiga aljanna ba kai waye kai mai matsayinka yahuda suka ce wai ba wanda zai shiga aljanna sai yahudawa da nasara Allah ta'ala ta tilka amaniyuhum wannan burace buracen su ne na baki Allah sai ya musu tahaddi sai ce kul hatu burhanakum ku zo da hujja ku tabbatar da cewa ku kaɗai za ku shiga aljanna in kuntum sadiqi in kuna da gaskiya har abada hajjaki ya kaho ba za su kawo hujja ba har maciji ya yi kafa ba za su ba za ba ba za su taɓa yi ba hakka za ta yi haƙori ba za su yi ba hatta ya nijar jamal fi mil khiyam har sai idan raƙumi zai iya shiga kan allura to daga nan za su iya kawo hujja ba za ba su da hujja tabbatar da haka buri ne na baki dama abin da ake ce ma attaman tamanni malamai suka ce shine tawakku'u husuli shay'in ghairi mumkinin husuluhu tawaqqu'u husuli شيء غير ممكن حصوله abin da ake ce matamanni shine ka tsammaci wani abu ya faru abin da ba zai iya faruwa ba shine ake ce masa attamanni wani mawaki wai ya ga tsuntsaye sai yake ce musu alalaita alalaita tsayra tukhbiruni ya laita shi'iri walaita tsayra tukhbiruni ma kana bayna aliyin wa ibn affan hassan ibn thabit yace ya laita shi'iri ya kai ci kai can ilimi na abinda na sani domin ashiru a lugar larabci al'ilm ilimi walaita tsaira tukhbiruni ina ma tsuntsaye su ban labari tsuntsaye suna ba da me za su kawo masa kaga laita tsaira sannan wani yake cewa asir bal qafa hal man yu'iru janahahu fa inni ila man qad hawaitu asiru shi asir bal ko asir bal qafa yace ya jama'a tantabaru amman yu'iru janahahu a cikin ku akwai wanda zai iya ara mini fiffiken ta fa inni ila man qad hawaitu atiru domin yau ina son in tashi fib in tafi wajen wanda nake so zai yiwu ba zai yiwu ba kafare a ranar lahira za su ce ya laitana nurad fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal sai su ce ina ma dai a mai da su duniya sai su aikata abinda da ba za su aikata ba kafiri ya ce ya laita ni kuntu turaba ina ma ya zama turbaya da kaji ji an yi amfani da laita to buri ne akan abin da ba a tsammanin zai iya afkuwa sai ka ce yau yau din nan kar ka zama shugaban kasa kowa ba mu son ka zama a yanzu dai kaga wannan buri ne da ba zai yiwu ba to irin waɗannan suna ke ce musu ne kun ga sai suka ce wai lan kulal jannata illa man kana hudan aw nasara yalla ya musu rabbi ce tilka yuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja in kuna da gaskiya ba su da gaskiya ba su da hujja sannan a wani wajen Allah ta'ala yake cewa wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudawa da nasara suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma su masoyan Allah ne Allah ta'ala ce to falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaqa ku ba kowa bane face bayi ne daga cin halittun Allah in kuma kun ce haka to me yasa Allah yake muku azaba tun a duniya sai da Allah ya musu azaba kala nawa suka aka jarabe su da zamfadi kwali da abin da suka taba sai ya zama kwado aka jarrabe su da jini da abin da suka taba sai ya zama jini aka jarrabe su da da fari da abin da ga sunan tis'u ayatin bayyinat sai su go tara kai ta jarraba su da shi to me yasa Allah ya musu haka tun a duniya kaga buri ne na ƙarya saboda ka musulmi ba a tsammanin sa ya zama mai buri mutamanni ba a so abinda ake so musulmi ya zama shine mai riko da addini da gaske ce wa nahwi zalika min al-ayati da makamantan waɗannan daga cikin ayoyi da suka fassara wannan ayar cewa laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab ba burin ku bane ba kuma burin ahalin kitabi ba abinda ake bukata aiki kowa ya aiki na gaskiya shi Allah ta'ala ce man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki yujiza bihi za a saka masa wannan mummunan aikin da shi sannan wala yajidlahu min dunillahi waliyan wala nasira sannan ba zai saman kansa wani majibinci ba wanda zai cece shi a ranar lahira wala nasirin ko kuma wanda zai taimake shi al-imam ibn jarir ibn tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa ay allazi ya'malu su'an min ma'asillah duk mutumin da ke aikata mummunan aiki daga cikin saɓan Allah wa khilafi ma amarahu bihi sannan kuma yake aikata sabanin abinda Allah ya umarce shi da shi sabanin abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi kuma ba zai samu masoyi ba min dunillahi kuma bayan Allah ai min ba'dillahi wa siwahu ba zai samu bayan Allah ko kuma wani kofin makofin Allah a matsayin wanda zai taimake shi ba ba zai samu waliyan majibincin al'amari ba yali amrahu wanda zai jibinci sa ba zai samu ba wa yahmi anhu ma yanzil bihi min uqubatillahi sannan ba zai samu wanda zai kare shi daga abin da zai sauko masa na azabar Allah ba ran lahira kowa ta kansa yake yi Yau mai يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ ya يومئذ شأن يغنيه قوة تتاشي يكي baba ba zai so ji soyayyar da kake mu babanka ji da yadda yake son baban shi ji yadda uba yake son ɗansa ana ta shirye-shirye ana ta gogoriyan kayan sallah ko ba soyayya ba ce ta jawo haka ana ta wannan gogoriyan to ranar lahira guje ma juna za a riƙa yi sai dai idan an yi abin arziki al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ila al muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al yawma la antum tahzanun in soyayya ku kai ta gaskiya a duniya kai ma ɗanka tarbiyya mai kyau to ba za ku gudu ba wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay sai a hada ka da ƴaƴanka sun yi abin arziki sai ku haɗe sai gidan kuma ya zama gida ɗaya usra wahida fid dunya wa usratun wahida fil akhirah iyali ɗaya a duniya kuma iyali ɗaya a lahira amma idan aka yi abin tsiya to matarka za ta gudun maka kai ma ka gudun mata ‘ya'yanka su gudun maka kai ma ka gudun musu wannan tashin hankali ne kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin yahudi to ina ka ina ka zaka ce wani ya taimake ka manzon ta sama karara ya faɗa mana haka cewa danginsa sai da ya kira su sannan karshe ya kira na na Fatima radiyallahu ta'ala anha wadda manzon sama a hadisi sahihi yace Fatima bid'atun minni yu'ziha ma adani ko yu'zini ma adaha na na fatima wata tsoka ce daga gare ni duk abin da ya juya ya cutar da ita zai cutar da ni amma duk da haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya fatima binta muhammad salini min mali ma shi'ti la uhni anki min allah shay'an yawm al-qiyamah ya ke fatima diyar muhammad tambaye ni abin da kike so na dukiya tun ina da rai domin ranar lahira ba zan amfanar da ke komai ba idan baki ba Allah ba sharaɗin kenan idan bata ba Allah ba ka gani ولا نسيرا أي ولا نافرا ينصره مما يحل به من عقوبة الله وعليم نقاله ranar lahira ba zai samu wanda zai taimake shi ya tsare shi daga azabar da za ta sokan masa ta Allah ba daga ukubar da Allah zai masa da kuma kyacewa mai raɗaɗi da Allah ta'ala zai masa ba wanda zai taimake shi kowa yana ta kansa kowa nasi nasi yake mutum ɗaya ne lafazinsa ba zai zama nafsi nafsi ba a cikin halittar Allah shine annabi salama. shi yana cewa ummati ummati ya tashi yana ummati ummati amma duk saura da annabawa da mursalai da sauran mu ya ku bayi duk muna nafsi nafsi kowa kan shi ya sani in ba ka yi ba ni wuri amma manzo Allah salama. saboda zaɓin Allah ne shi sai ya tashi yana ummati ummati ummati al'ummarsa al'ummarsa al muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi a cikin sahihin sa daga na abu huraira. radiyallahu ta'ala anhu a cikin kitabul birri was sila yake cewa na nazalat lokacin da wannan ayar ta man ya'mal su an yujza bihi ta sauka balagat min almuslimina mablagan shadidan gashi nan Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki yujiza bihi sai an saka masa kun ga man ya'mal su'an yujiza bihi nan ne kama da wa man ya'mal misqala dharratin yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk mutumin da ya aikata kokon gwangwadon kwayar zarra na alkhairi ya rahu sai ya ga haka duk abin da kai na alheri sai ka gani shi yasa san aka je lahira hatta kafiri idan ya sadaka a duniya ya kyauta ya sada zumunci ya tausayi to zai ga wannan aikin da ya a lahira amma me zai faru daga ƙarshe wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai an nuna mishi aikin ya gani ya rahu zai gan shi amma da ƙarshe sai a yi ne sai a zo da aikin wa qadimna ila ma amilu min amalin sai mu zo mu gabato da wani aiki dukkan aikin da suka yi na alkhairi faja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya shi ya kasance haba'an kura wacce take mansuran wacce za a watse ta saboda ne saboda ba sharadin imani ba a samu cikon sharadin imani ba to lokacin da wannan ayar ta man ya'mal su'an qarishan ta yujiza bihi tun daga farkon ta laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yujiza bihi lokacin da wannan ayar ta sauka to sai ta kai wata matuƙa mai tsanani ga sahabbai suka hankalinsu ya tashi yanzu gashi annabi sallama yana ce musu Allah ya ce man ya amal su an yujiza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki sai an saka masa to ya za su suka shiga tashin hankali فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله صلى قاربوا وسددوا قاربوا ku yi iyaka abin da za iya yi wasajjidu kuma ku zama kun bi abubuwa sannu sannu kar ka je ka dora ma kanka abin da ba za ka iya yi na ibada ba shi yasa kada ka je ka dora ma kanka ibadar da ba za ka iya yi ba ka ce kai sai ka sauke qur'ani da azumi a sallah tarawihi ko kuma a tahajjudi ko ta yaya sai ka sauce kuma ka zo ba za ka iya yi ba wata rana manzo Allah ta sallama kamar yadda yake a cikin sahihul bukhari da muslim wata mata ta shigo gidan manzo Allah ta sallama manzo Allah ta ita ce idan ya shigo gida ya ga bako sai ya tambaya waye wannan in bai san shi ba kai ma haka ake son kai a gidanka in ka ga wata ta shigo gidanka wace ce wannan musamman ka ga fuskar ta wani iri wace ce wannan ka tambayi iyalanka ka san wace ce waye ke shiga gidanka waye ke fita ce wace ce wannan sai na na ishi cikin minna sai ce ai hazihi fulanatun ai wance ce tazkuru min salatiha sai na na ishi sai ta rika ambatan irin sallarta tana nuna cewa ai ita mai yawan sallah ce manzon sun ya ce ma sallah ta rufe mana baki عليكم بما fa inna الله تعالى ya يمل hatta تملوا Allah ta'ala baya kosawa da ba kula da har sai kun kosa kun daina mata ibada alaikum hadiyan qasida manzo ne yace na hore ku da bin tsari wanda yake matsakaici kada ka zama tare da masu guluwi ba su kaiwa ko ina ba yadda za ka tsananta addinin nan sai ya fi ƙarfinka. hadisi hasan bi ghairihi manzo Allah sallallahu ya ce inna hada dina din fa awghilu fihi bi rifqin fa inna al-munbatta la la la ardan qata'a wa la zahran abqa inna hada dina din matinun addinin nan mai karfi ne fa awghilu fihi bi rifqin idan za ku shiga cikinsa ku shiga da taushi addinin musulunci yana da ƙarfi in ka ce kai ma za ka shiga da ƙarfi to shi kenan sai ya ɓalla ka ka gaya kake ganin masu fasa dutse suna yi sai ka wani da dan wani karfe haka yana zaune kai kwas abun ma zama masa kaman yana kaman yana fasa wata wata roba kai haka za kwas kwas kwas amma da za ka zo gom ka ce da karfi za ka rika bugawa sai ka gaji shine almumbat sai bayan ka ya tsiyaye ka kama hanya ka ce za ka yi tafiya a ƙasa to ne an sami yan tattaki ko akwai yan tattaki to sai mutum ya ce zai yi tafiya a ƙasa shi masa ka tsaya ka shiga mota sai ce a shi Legas zai je a ƙasa daga Zariya sai a ce a'a ka shiga mota to yana tafiya ya kai gwagwaje sai ruwan bayan shi ya tsinke shi kaga la ardan qata'a wala zaharan abqa bai kai bayan shi bai bayan shi lafiya lau ba sannan wala arzan qata ya kai inda yake sanya kai bai kai ba to haka ibada take so kakka ji wannan ayar annabi sama yana nuna mana kada wannan ayar ta sa ka ka tsorata kuma ka je ka dora ma kanka ibadar da ba za ka iya yi ba alaikum bima tutiqu abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ma ya ishe mu aya matashi ne shi gwarzo manzo Allah sallama ya masa shaida a yawan ibada so da baban shi ya mushi aure shi ba ruwan shi ma da matar ba ruwan shi da ita baya kula ta da daddare kawai ta kiyamun laili da rana kuma ya ta azumi kullum ba zan so mai masa nasiha ya ce innaka la tutiqu zalik ba za ka iya wannan ba ka a hankali addini a hankali ake bin sa ya ce a'a manzala sa ya ce masa to abinda za a yi shine karshe aka kai shi aka ce to sum yawman wa afir yawma yau kai azumi gobe ka huta ya ce ni ku aktara min zalik ni zan iya fiye da haka tashi ni zan iya fiye da haka manzon sun ya ce la afdala min zalik ba wanda ya fi wannan siyamu akhi dawud mai riwaya ya ce ƙarshe abdullahi da ya tsayaye ta azumin yau ya yi gobe ya huta Allah ta'ala manzon sun sai da ya kalle shi ya masa wasiya ya ce la'alla qad taqulu bika al-haya ina ji maka tsoro watakila rayuwarka ta tsawo ka kai shekara tamanin ya za ka iya azumi yau gobe ka huta alal akalli ko maganin hawan jini ai ya ishe ka ina da maganin ciwon siga kullum sai ka sha ka kai shekara tamanin casa'in ya za ka iya azumi yau gobe ka huta ba za ka iya ba mai riwaya almajin abdullahi bin amr bin al kamar da imam zahabi ya fitar a cikin sirru alamin nubala ya ce sai ya zama fa'ummira abdullahi tawilan sai aka sa na abdullahi ibn amr ibn ya tsawaita rayuwarsa ta tsawaita ya kusan shekara ɗari a duniya akwai masu ganin ma wuce shekara ɗari domin yana daga cikin sahabban da suka rasu karshe karshen rayuwa karshe karshen karni na ɗaya na hijira yace ce Fakana la yaqdiru sai abdullahi ya zama baya iya azumi yau yayi gobe ya huta فكان يجمع قوته أسبوعا يصوم sai ya tattara ƙarfinsa sati ɗaya sai ya azumi idan sati ɗaya zo kuma sai ya huta sati ɗaya cur zai yana azumi sannan in sati ɗaya sai ya huta kaga a makwafin ɗaya yau gobe ya huta ko in kai lissafi zai zama daidai ƙarshe sai ya rika cewa ya laitani qabiltu rukhsata rasulillah ina ma dai da na karɓi saukin da annabi ya mini annabi ya ce min kai azumi kowane wata kai azumi uku fa innal hasanata bi ashri amsalha in kai lada daya in kai aikin alkhairi da Allah zai ninka maka goma kaga idan kai azumi uku a wata daya kana da lada nawa kenan lada talatin to abdullahi sai shi yana to su sahabbai suna da wata ɗabi'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alkawari shi ya ce ma inni utiqu afdala min aktara min zalik sai da manzon ta taka masa burki ce a ah, la afdala min zalik ba wanda yafi wannan kana yin azumin da ya wuce siyamu Dawud alaihi salam to ka shiga azumin bid'a to amma tunda ya dau wannan alkawarin to bai son ya saba ma alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina amma me ya darasa shine ka matsa ma kanka ka ɗibo ma kanka abin da ba za ka iya ba yasa kiyamun lailin nan tarbiyya kake ma kanka الإمام سعيد سفيان بن سعيد الثوري يتشي عالجت مشكلة قيام الليل ثلاثين عاما fatamatta'tu bihi baqiyata umri yace alajtu mushkilata qiyam al-layl 30 aman yace shekara 30 yana makansa tarbiyya akan ya iya qiyamul layl da ya tashi zai qiyamul layl sai ya ji bacci sai ce to bari ya raka'a ko da ɗaya ce akwai malaman da suke ganin ya halatta za a iya kiyamu layl da raka'a daya kamar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan da wasu malamai da suka ba da fatawa cewa ya halatta mutum ya raka'a daya kiyamul layl to ko da raka'a daya kai yace shekara talatin yana makansa tarbiyya yace wa tamatta'tu bihi baqiyata umri yanzu gashi sauran rayuwa ta tsufa ya kama ni ga ina jin dadin kiyamul layl in ban yi ba ma sai in ji ina jin zazzabi to tarbiyya kake kake ma kanka ko manzon sama ya faɗa manzon sama ya ce man kama bi ashri lam yuktab min al-ghafili duk mutum a hadisin Abu Dawud rahimahullahu ta'ala duk mutumin da ya tashi ya kiyamul laili ya karanta aya goma to ba za a rubuta shi a cikin gafilai ba ai Allah ce wala takun minal ghafilin ko kakkan zama cikin masu gafala to idan ka tashi ka iya kiyamun laila ka karanta ayoyi goma cik da aya goma kai kiyamun laila to ka yi ƙoƙari ba za a rubuta ka cikin gafalallu ba manzo sai ne cewa man kama bi mi'ati ayatin ba min alqaniti wanda ya iya ayoyi go ɗari to shi kuma za a rubuta cikin masu bautar Allah in ka iya aya ɗari ka tashi za ka yi kiyamun laila ka kakkasa inda da za ka yi ka iya karanta ayoyi ɗari to za a rubuta ka cikin alƙanici cikin masu ma'alla ta'ala ɗa'a da bauta sai manzo Allah sun ne cewa man qama bi alfi aya kutiba min al-muqantari duk mutumin da kuma ya tashi ya kiyamul layli, ya iya karanta ayoyi dubu ɗaya, to kutiba min al-muqantari za a rubuta cikin waɗanda za a ba su maɗuɗuwar lada za a ba su maɗuɗan lada lada mai yawan gaske za a rubuta su sai shan wal qanatir al muqantara to kutima min al muqantari za a rubuta cikin waɗanda Allah kaɗai ya sanya walladan su to kaga tarbiyya ake makai amma idan mutum ya faro daga sama to sai kuma ka ga yayo ƙasa in ka faro daga sama dama ina kake yiwa ƙasa za ka yi amma idan ka fara tashi daga ƙasa fa ina za ka yi sama mutum zai to haka ake buƙatar mutum ya makanta tarbiyya a hankali a hankali yana ƙarawa abin na saba masa a jikinsa yana saba haka bayan Allah suke makansu tarbiyya to shine manzon ne ce walakin qaribu wa saddidu ku yi daidai gwagwadon abin da za ku kai kuma ku rika daidaita fahimta ku ta addini kar ka zama kawai da ka ji abu shikenan sai ka muna na fahimta kamar yadda zamu ga fassara a wajen al nawa. an-Nawawi manzo Allah sallallahu alaihi fa fi kulli ma yusabu bihi al kaffaratun da abin da zai samu musulmi na damuwa to Allah ta'ala zai wanke masa zunubinsa da shi idan mutum ya aikata wani zunubi sai Allah ya jarrabe shi da ciwo to sai Allah ya rika wanke masa wannan zunubin nasa shi yasa ake son mutum ya ciwo kafin ya mutu ba a son mautul fuja hadisi hasan manzo Allah ya faɗa mana cikin amaratu sa akwai mautul fuja yanzu yanzu nan sai a ce mutum kun rabu da shi lami lafiya sai a ce ya mutu ba a san irin wannan mutuwa ana buƙatar mutum ya jinya kuma ita ce ta kama da irin mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon sama sai da ya jinya shi yasa ai shuhada'u wanda za su samu shaida shaidan lahira Allah zai musu shaida su kaga ba ciwo suke yi ba wasu kwarab ɗaya ake zuwa a musu to amma sai Allah ya sa sai sun shiga damuwa ta ƙarshe sannan sai a karɓi ransu a wajen jihadi sai a kashe mutum ko yana ma addini aiki sai a zo sai wani ya zo ya kashe shi ko wani ya zo ya cutar da shi ya mutu ko kuma mutum ya mutu ta sanadiyar ciwon ciki na kwab ɗaya ko kuma mutum ya mutu saboda annoba kun ga ba daɗewa ake yi ba so tari to wannan annobar da Allah ya saukar sai ya amfani da ita sai ya share ma mutum zunubansa to shine ake son wannan manzon sa ne ce hatta naqbatu yankubuha ko yunkabuha hatta musibar da za a jarrabe shi da ita to ana amfani da ita domin a yaye ma mutum a share masa zunubinsa aw shaukatu yushaquha ko kuma kayar da zai taka idan mutum ya taka kaya har kaya idan mutum ya taka ya ji zafi ko ya taka kwalba to sai Allah ta'ala ya ce a share masa zunubinsa amma maza da ya taka kwalbar ba bai ce ihu ba sai ka yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha to sai a baka la'a share maka zunubanka kuma a rubuta ma lada to kun ga ashe wannan ayar manzo sama ya daidaita mana fahimtarta da aka ce man ya'mal an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa idza lam yatub in bai tuba ba na farko kenan sannan kuma Allah ta'ala ko da bai tuba ba Allah ta'ala a cikin lutufinsa sai jarrabe shi da wata jarabawa a duniya sai a yaye masa wannan sai a wanke masa zunubinsa. sannan ga almughassilat da ake da su almughassilat ta'abbudiyya abubuwan da ake amfani da su masu wawwanke ma mutum zunubansa ta ibada kamar misali na ibada kamar alwala kamar taku daga gida zuwa masallaci cikin natsuwa duk waɗannan Allah ta'ala yana amfani da su ya share mutum zunubansa kamar ne kamar intizaru salati ila sala an gama sallar magriba mutum ya zauna a masallaci yana jiran ai sallar isha'i ana amfani da waɗannan wajen duk a share ma mutum zunubansa da sauran mukaffiratu zunubi da ake da su da yawa al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana fassara mana wannan hadisin da ya fassara waccan ayar da manzalar sun ce qaribu sai ya ce ai iqtasidu fala taghlu wala tuqassiru da annabi sa ya ce qaribu yana nufin iqtasidu ku tsaka tsaki a cikin ibada kada ka ji an faɗi azaba kuma sai ka ɗora ma kanka abin da ba za ka iya yi ba sai kawai mutum ya ce zai iya ɗaukar buhun masara da kansa buhun masara ba za ka iya ɗauka ba yi ƙoƙari ka je ka ba mai mashin ya kai maka gida ko kuma ɗau mai babu ya kai maka gida amma ka ce za ka ɗau buhun masara da kanka ba za a kai ko ina ba ƙila wuyanka ya karye babban kenan ƙila ƙirjinka ya buga ƙila zuciyarka ta buga ka gani to kaga sai mutum ya yi shine iqtasidu a ibada ba a son ka ɗibo ma kanka ka ɗibo gammu ka ɗibo dalaba gammu ka ce za ka iya ɗauka kwasan karan mahaukaciya fala taghlu kar ku ketare iyaka wala tuqassiru sannan kar ku kaiwa inda ake son ku kai bal tawassatu abinda ake bukata ku ku zama a tsakiya fa tawassatu fil halatayn wa ansifu fashabbu fit taqyid wal iflaq ku tsaya a tsakiya kar ku zake kar ku zo kale abin da ake bukatar mutum ya zama kenan kuma wannan shine bambancin tsakanin ahlus sunna wal jama'a da wasu ahlus sunna ba su gulubi, duk abin da za su yi tsaka tsaki suke tsaka tsaki suke kisa duk abin da za ka yanzu ka ga guluwi sai mutum ya zo zai kabudu sai ya haka kai a wuya ka gulubi ne wannan an ce a sa a kirji kai ka sa a wuya so da ka fi nuna kai bawan Allah ne guluwi shi yasa mafi yawancin algulatu humur humul mura'u mafi yawancin masu guluwi sai ka gansu kuma yan riya ne suna yin aikin nan ne dan su burge wasu sannan kuma na biyu sai sun zama almuftakhiru sai sun rika alfahar sannan kuma me labudda an yajjaru a'mala ghairihim sai sun rika rena aikin da wasu suka yi duk wannan yana daga cikin masalib munanan sakamako da guluwi ke jawowa a addini idan kana ka wuce me yasa manzo sun hawa siffanta jawa cewa ta haƙiruna kun min salatihim in kuna sallah za ku ga sun fi ku iya yi sun fi ku yawan azumi sun fi ku yawan karatun alkur'ani amma ba su karanta alkur'ani dan su fahimta ba su tadabburi ba su fiqhu kaga ce kenan shi yasa wannan gulubin sai an taba mutane nasiha a kansa duk guluwi ne shigar da mutane fitinar da ake ciki yanzu a duniyan nan ko guluwi a ibada ko guluwi a cikin fahimta mutum ya ɗau wata fahimtar da ba haka take ba ya riƙe ta aita rigima da shi ya zo duk ya ta babbanta abubuwa ya ce abu kaza haram ne alhali Allah bai haramta ba shi yasa manzon sama da ya ji waɗannan matasan sun shigo gidansa hadda sayyidina ali a cikin su radiyallahu ta'ala an yana matashi suka je suka tambayi manzon sallama ya matan shi ya annabi sallama yake ibada da daddare annabi sallama ya musu kai matan annabi sallama suka musu bayani annabi yakan yi sallah wata ran ya bacci shi ma baya tashi ya kiyamul layl wata rana kuma ya kiyamul layl ga baki dai wata ran kuma ya raba daransa gida uku ya danganta da yanayin yadda yake sai suka ce wu annabi salama kenan qad ghufira lahu ma taqaddama ma ta'akhkhara min dhanbihi fa kaifa bina sai manzo Allah ta sama an gafarta masa zunubansa shi ga yadda yake yi to shi dan gatan Allah ne amma mu ne ta kanmu sai kowa ya zaba abin da ya fi mishi amma dukkaninsu sai da suka yi gulubi ɗaya ya ce shi daga yau ba shi ba kwanciya akan katifa domin ka kwanta a katifa ba za ka iya tashi bacci ba so da ka shi zai kwanciya ne a ƙasa ya zama abu turabi ko ibnu turabi kullum haɗe suke da ƙasa ɗaya ya ce wu ai shi ba zai yi aure ba ma in ka auri mata kana son kai ibada ba sai ta zo ta damun ka ba so da ka shi ba zai yi aure ba ɗaya ya ce a a a ai shi yanzu ba zai sake cin nama ba so da in ka ci nama jikinka zai riƙa yin laushi za ka riƙa jin tsishi sannan za ka kashe ruwa da yawa in kuma ka sha ruwa da yawa za ka yi bacci duka suka ashe annabi sama yana jin su suna wannan taɗin da suka gama maza sama sai ya ce to su zo su zo su zo yace antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne kuke cewa kaza da kaza amma wallahi an inni akhshakum billahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah manzon sama ya ce A kumu wa ana ina qiyamul layli wata ran wata ran kuma in yi bacci wa asumu wa ufdir sannan wata rana in yi azumi wata rana ba na yin azumi wa atazawwaju nisaa kuma ina da mata ga sanan wajen ku wajen ku wajen su kuka je har kuka je maganganun su aka faɗa muku yadda nake yi kamar ba an sunnati falaysa minni duk wanda ya da kai ya kyamata sunna ta tsarin rayuwata to baya tare da ka ka'ida ce kuma waɗanda aka fi samun su da guluwi dama matata ne su ne daga cikin siffofin su dama akwai amata. Allah ta'ala ya sa matashi yana da wasu ɗabi'u da da bayi da su malamanmu na tarbiyya Allah ya taka musu da alkhairi suka ce dukkan siffofin nan zaka kalle su wani zubin kaga kaman aibi ne amma ba aibi ne ga matashi ya danganta da irin tarbiyyar da aka masa matashi yana da sifa ta hamasa hamasa ne shine kumaji yanzu yanzu nan kawai zai yi ayi ta kawai to idan aka yi tarbiyyar kumajin nan tasa sai a aiwatar da shi a wajen alkhair sai a sa shi amfani da kumajinsa wajen alkhair a hana shi guluwi a dakushe masa guluwi a dakushe masa zakewa matashi akwai son zaƙewa in matashi na da wannan ya zaƙe duk abin da zai ce ya zaƙe to sai a rika masa linzani susa na sha faɗa mana maganar al'imam abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala yana da wani ƙauye mai ban sha'awa yana cewa la budda lil islam min hikmati shiyuhi wa hamasati shaba yace tabbas musulunci yana buƙatar abu biyu abu biyu hikmatu shiyuhi hangen nesa da hikima irin na dattawa dattijo shine ke hangen nesa ya ga jiya ya ga yau aksaru minka kinnan aksaru minka tajriba haka suka faɗi a karin magana duk mutumin da ya fi ka ganin yau da gobe to zai fi ka gogayya a rayuwa wannan ka'ida ce kawai a rayuwa shi yasa suke cewa alhayatu madarasa ita rayuwa makaranta ce ka zauna kawai a rayuwa koyon darasi kake yau kaga wancan shine kaga irin manya-manyan malaman mu sai su rubutu akan irin wannan al-Imam al-Jawzi da ya rubuta littafin Zasaidul Khatir a irin wannan ne ya rubuta tajarib ɗinsa ne na rayuwa ya tattara ya tattara sai rubuta sai samu suna Saidul Khatir yana koya maka rayuwa ne ya dade a duniya abubuwan da ya gani a rayuwa su ne yake rubuta maka a ciki kai ma ka ɗauka kai koyi da haka sannan wahama ta shabab a shek bin baz rahimahullah ta'ala ya ce sannan musulunci yana bukatar kumaji irin na matasa to hmm. Allah ya ganar da mu haka ya ce ya ce wasaddidu ai abinda iqsidu sadada wa huwa sawa abinda ake nufi da wasaddidu to ku zama masu daidaita abubuwa ku zama masu yin abubuwa daidai wa daida kuma ku nemi abubuwan da suke daidai saboda haka kaga wannan ayar ba tana ma mutum cewa ya tashi bane shikenan yayi ibadar da ba zai iya yi ba al-imam abu al-abbas al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh muslim yake cewa wa inna ma azuma mawqi'u hadhihi al-ayati alaihim lallai matsayin wannan ayar ya girmama a wajen sahabbai ne li'anna zahiraha domin abin da ayar take nuni anna ma min mukallafin yasduru anhu sharrun ka'inan ma kana illa juzi alaihi ayan nan tana nuna duk wani aikin da mukallafi wanda ake rubuta masa lada ko zunubi zai yi to sai an saka masa dole kaga hankalin sahabbai ya tashi a matsayin su na masana Allah يوم الجزاء غانا ساقمكو وأن ذلك لا يغفر كما صحبي سقز الشيوى أن لا غافر كاما متنزل بل سبا وهذا أمر عظيم وأن الأمر إني مي جرما فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ذلك عليهم شكنهم لما نزل سما يقع أبن ياموس سنني سينا القدس وأرشدهم سنن ينوسا تدسوا وبشرهم يمس بشارة فقال سيتي قاربوا وسددوا ku bi abubuwa sannu sannu ku zama masu daidaita fahimta ai qaribu fi afhamikum ku daidaita fahimtar ku wa saddidu fi a'malikum sannan ayyukan ku ku nemi ayyukan daidai wala wala taqillu sannan kar ku karanta aiki wala tushaddidu ala anfusikum sannan ku matsa ma kanku kada kai aiki dan ka dan kawai shike sai ka ce ai ya isa sannan kuma kada ka ka tsananta ma kanka abinda ba za ka iya yi ba a aka kai daidai gwagwadon abinda za ka iya yi amma in aka gani sai a ce me yawa ne sai a ce me yawa ne misali sai yanzu sai kana da naira dubu goma a cin aljihunka sai aka ce kai sadaka sai ka ko misali a ce kwandala a ce akwai kwandala sai ka ɗauka ka bada tsakanin da Allah ka yi daidai ni kuma amsa a cikin dubu goma sai ka ɗauko kwandala ka bada ka yi daidai ka ga ba a ce ka ɗauko kwandala ka bada ba sannan kaf wala tushaddidu ala anfusikum kaf ku tsananta ma kanku da aka ce a bada nan kawai shikenan ita ce nan maka sai ka kwashe dubu goma sai ka bada kuma dama akwai cefanen buɗe baki a gida baka bada ba ko da dinin kwara ɗaya babu a gida kaga yanzu ne za a yi shadatta ala nafsika ka matsa ma kanka kyautar kuma daga kai kuka sunanta a wajen bahaushe to amma da aka ce a yi taimakon nan kana da dubu goma sai ka zaro dubu ɗaya ka bada ka ga ba wanda zai ce ka tsananta sannan ba wanda zai ce ai baka bada da yawa ba ka ga ba za a rena maka ba to haka ake son musulunci ka yi ma Allah ta'ala aikin da kai kanka ka san baka karanta aikin ba sannan a gefe guda baka dora ma kanka abin da ba za ka iya ba wannan tarbiyyar da ake karantar da musulmi kenan da zaran musulmi ya kasance akan wannan tsarin ba zai samu matsala a rayuwarsa ba kuma ba ibadar da zai zai ji ta ginshe shi duk ibadar da zai zai ji yana yin ta cikin daɗi ba matsa ma kai sannan kuma bai karanta ba in ji al al-qurtubi ba al-imam al-qurtubi mai tafsiri ba al-imam al-qurtubi mai shanku muslim sannan bal bashiru shiru ku zama masu yi juna bishara sannan ku zama masu ma ƴan uwanku bishara sannan ku yi ma kanku bishara bi anna Allah bi lutfihi Allah saboda tausayinsa qad ja'ala al masa'ib allati la yanfaqu anha ahadin fi hadhihi fi hadhihi ad-dar sababan li kaffarati al khataya wal awdan Allah ya sanya musibun da dan adam ba zai rika kubuta daga cikin su ba ko da cikin musiba mutun yake yau wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan haka haka duniyar nan take jubilat ala qadrin wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari ومكلف الايام ضد طبائها متصدب في الماء جذوة نار ان تبي ان تد دنيا نا اكن وحلا da rashin jin dadi ko nawa kake da shi sai ya baci ko nawa kake da shi ko matsayin ka sai ya baci sai Allah ya jarrabe ka da wani abu na bacin rai to wannan bacin ran da kake shiga in ka yadda daga Allah yake to shi Allah ya share maka zunubi da shi kun ga wannan bishara ce abin daɗi ne hatta yari da alaihi almu'min yawm alqiyama wa qad khallasahu min tilka alaqdar har ya kasance musulmi ya tafi wajen Allah ranar lahira Allah ya kubutar da shi daga dukkan wani aibi wa tahharahu min ada min min min min min min min ada tilka alaqdar sannan Allah ta'ala ya tsarkake shi daga wannan kazantar fadlan min Allah wa ni'matan wa lutfatan wa rahmatan a matsayin tausayi da falala daga Allah madaukakin sarki idan musulmi mummunan aiki Allah sai ya iya jarraba shi da kuma wani abin damuwa a duniya sai Allah ya ɗauki wannan abin damuwar da ya yi shi kenan sai ya yafe masa zunubansa shi ce so da haka manzon Allah mai fattara wannan aya cewa man ya'mal su'an yujza bihi da aka ce yuta bihi za a taka masa idza lam yubtala fi dunya bi ba'd al masa'ib idan ba a jarrabe shi da wasu musibu a duniya ba to idan ya je lahira sai a saka masa gwagwadon zunubinsa shi yasa gara Allah ya maka hisabi a duniya da ya maka a lahira gara Allah ya maka ukuba a duniya da ya maka a lahira Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da mu duka gabaki ɗaya daga gare su da ukubar duniya da ukubar lahira Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan mu Allah ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoronsa Allah subhanahu ta'ala ya shirya shirye mana da zurriyanmu mu Allah shirye matasanmu Allah ya musu albarka a cikin rayuwarsu Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da su zuwa ga abin da yake daidai waɗanda suka bata a cikin su suka kauce ma ban gaskiya ya Allah ka dawo da su Allah muna tawassuli da wannan aiki da muka yi na tafsirin littafin ka mai albarka ka saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu kasar jihar jihar Borno da fitinu suke ta faruwa a ciki Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka ɗauke waɗannan musibi idan wata jarabawa ce kake ma ka ya Allah madaukakin sarki ka yafe musu abubuwa ga su nan waɗannan mutane ga su nan sai a ta addu'a Allah subhanahu wataala ya raba mu da sharrin su duk wanda yake kulla wannan sharrin Allah subhanahu wataala ya mana maganin su Allah kuma ya taimaki waɗanda suke yaƙi da su Allah ya ɗora su a kansu Allah ya kawo zaman lafiya a wannan jiha jihan masu karatun alƙur'ani jiha ce ta matasa masu bin sunna jihar Borno akwai mutanen kirki a cikin wannan jiha Allah ya kalli zukatansu duk da duk an tarwatsa su malam jiha ta tarwatse duk wani da ka sani matashi mai karantarwa mai riko da sunna mai jajircewa duk wasu an kashe su wasu an tarwatsa su wasu sun bar gari gari ya koma ya zama ba daɗi cikin tsoro ake kaga wannan dole mu taya su addu'a mu ta musu addu'a mun kuma da Allah subhanahu wata'ala bai jarrabe mu da wannan musibar ba mu ta ƙara roƙon Allah Allah ya ci gaba da tsare Allah ya ci gaba da zaman saukar da zaman lafiya da alkhairi yanzu wannan wasu wajaje ba za su iya fita su tarawihi ba a kwanakin baya ban da labari yanzu yan kwanakin baya can da an yi sallan magariba da an yi kai karfe shi da kowa zai shige gidansa shikenan a kulle ba za ka kowa a titi ba a cikin birnin maiduguri kowa sai ya koma gidansa wanda yake ban labari ya ce yau sun kai shekara ba su salatin jama'a a cikin magariba da isha'i da asuba ba sai dai su shige gida akwai musibar da ta wuce wannan shi ne duk waɗannan din muka hahaɗa abubuwan da suke faruwa saboda haka ai ta addu'a wannan abubuwan suna da bukatar addu'a shi shugaban kasa a yi masa addu'a Allah ya kara masa basira da tunani ya yi jawabi yau na na jaje a game da abin da ya faru na mutane arba'in da aka kashe su shekaran jiya da jiya sannan su sojojin musulma a musu addu'a Allah ya taimake su Allah maɗaukacin sarki ya ba mu zaman lafiya ga baki ne zaman lafiyan nan fa manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka fa mulkin duniya ne من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه أنه سمع الله فامك نئم من دنيا ولا الأمن نعمة الأمن نئم زمن اللاتية سن نعمة الصحة نئم لاتية جكي سن نعمة المال دوتي يا da dan abin da zaka yi cefane da الله يباك sanin cin faka annama hizat lahu dunya kama an baka duniya so da kam yawaita addu'a Allah shi taimake mu wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wanda aka ce ya manta da ATM card sha.